Littafin Nahum Sura ɗaya. Jawabi game da Ninebe a littafin wahayin Nahum mutumin Elkosh Fushin Ubangiji a kan Ninebe Ubangiji Allah mai kishi ne, mai sakayya kuma; Ubangiji Allah mai kishi ne, mai ɗaukar fansa kuma; Ubangiji yakan ɗauki fansa a kan maƙiyansa, yakan ci gaba da fushi a kan abokan gabansa. Ubangiji mai jinkirin fushi ne, mai iko duka kuma; Ubangiji ba zai bar masu zunubi babu horo ba, hanyarsa tana cikin guguwa da kuma hadari, gizagizai kuwa su ne ƙurar ƙafafunsa; yakan tsawata wa teku ya kuma busar da shi, yakan sa dukan koguna su kafe, Bashan da kamel sun yi yaushi. tohon Lebanon kuma ya ƙone; duwatsu suna rawan jiki a gabansa, tuddai kuma sun narke; duniya da dukan abin da yake cikinta suna rawan jiki a gabansa, wa zai iya tsayawa wa fushinsa, wa yake da ikon jimrewa zafin hasalarsa? Ana zuba fushinsa kamar wuta aka kuma ragargaza duwatsu a gabansa; Ubangiji nagari ne. mafaka kuma a lokacin wahala, yana kula da waɗanda suka dogara gare shi, amma da ambaliyar ruwa zai kawo Ninebe ga ƙarshe, zai fafare maƙiyansa zuwa cikin duhu, dukan abin da suke ƙwallawa game da Ubangiji zai kawo ga ƙarshe, wahala ba za ta sake komowa ƙaro na biyu ba, za su sarƙafe a ƙaya. za su kuma bugu da ruwan inabinsu; za a laƙume su kamar busasshiyar ciyawa, daga cikinki, ya Ninebe, wani ya fito wanda ya ƙulla wa Ubangiji makirci, yana ba da mugayen shawarwari, ga abin da Ubangiji ya ce, Ko da yake sun yi tarayya, suna kuma da yawa, za a yanke su, a kawar a su, ko da yake na baki. azaba, ya Yahuda, ba zan ƙara ba ki azaba ba, yanzu zan karya karkiyarsu daga wuyanki, in kuma tsintsinke sarƙar da suka ɗaura ki, Ubangiji ya ba da umarni game da ke Ninebe, ba za ki sami zuriyar da za ta ci gaba da sunanki ba, zan rurrushe siffofin da kuka sassaƙa da kuma gumakan da kuka ƙera, gumakan da suke a cikin haikalin allolinku, zan shirya kabarinki domin ke muguwa ce, duba can a bisa duwatsu, ga ƙafafu mai kawo labari mai daɗi, wanda yake shelar salama, ki yi bukukuwanki, ya Yahuda, ki kuma cika wa'adodinki, mugaye ba za su ƙara mamaye ki ba. domin za a hallaka su ƙaƙaf. Nahum Sura biyu Ninebe za ta fāɗi Mai hari yana matsowa a kanki, Ninebe, ki tsare mafaka, ki yi gadin hanya, ki sha ɗamara, ki tattaro dukan ƙarfinki, Ubangiji zai maido da darajar Yaƙub kamar ta Isra'ila. Ko da yake masu washewa sun washe su suka kuma lalatar da inabinsu, garkuwoyin sojojinsa jawur ne, jarumawansa suna sanye da kaya masu ruwan jan garura, ƙarafan kekunan yaƙi suna walƙiya a ranar da aka shirya su, ana kaɗa masu da ban bantsoro, kekunan yaƙi sun zabura a tituna, suna kai da kawowa a dandali, suna walƙiya kamar tocila, suna sheƙawa a guje kamar walƙiya. Ninebe ta tattara rundunarta, duk da haka sun yi ta tuntuɓe a kan hanyarsu, sun ruga zuwa katangan birnin, sun sanya garkuwar kariya a inda ya kamata. An buɗe ƙofofin rafuffukan, sai wurin ya rurrushe; an umarta cewa birnin za ta tafi bauta, za a kuma yi gaba da su, bayi ’yan mata suna kuka kamar tattabaru, suna buga ƙirjinsu, Ninebe tana kama da tafki, wanda ruwanta yana yoyo, suna kuka suna cewa, Ku tsaya, ku tsaya! amma ba wanda ya waiga; a washe azurfa, a washe zinariya, dukiyarsu ba ta da iyaka, arzikinsu kuma ba ya ƙarewa; ta zama wofi, an washe ta, an tuɓe ta, zukata sun narke, gwiwoyi suna kaɗuwa, jikuna suna rawa, fuskoki duk sun kwantsare. Ina kogon zakokin nan yake yanzu, inda suka ciyar da ’ya'yansu, inda zaki da zakanya sukan shiga, da ’ya'yansu, ba mai damunsu; zaki ya kashe abin da ya ishe ’ya'yansa ya kuma murɗe wuyan dabbobi; ya cika wurin zamansa da abin da ya kama, ya cika kogwanninsa da abin da ya kashe. Ina gāba da ke, in ji Ubangiji Maɗaukaki, zan ƙone kekunan yaƙinki, takobi kuma zai fafare ’ya'yan zakokinki, ba kuma zan bar miki namun jeji da za ki kashe a duniya ba, ba kuwa za a ƙara jin muryar ’yan saƙonki ba. Nahum Sura uku Kaiton Ninebe Kaiton birni mai zub da jini, wadda take cike da ƙarairayi, cike da ganima, wadda ba a rasa masu fāɗawa cikin wahala, ku ji ƙarar bulala, da kwaramniyar ƙafafu, da sukuwar dawakai, da girgizar kekunan yaƙi, mahaya dawakai sun kunno kai, Ta kuba suna walƙiya, masu kuma suna ƙyali. Ga ɗumbun da aka kashe a tsibin matattu, gawawwaki ba iyaka; mutane suna tuntuɓe da gawawwaki, duk saboda yawan sha'awance sha'awancen karuwa, mai daɗin baki, uwar gidan maita, wadda ta ɓadda al'ummai ta wurin karuwancinta ta kuma ɓadda mutane ta wurin maitancinta, Ina gāba da ke in ji Ubangiji Maɗaukaki, zan kware fatarinki a idonki, zan nuna wa al'ummai tsiraicinki, masarautai kuma kunyarki, zan watsa miki ƙazanta, in yi miki wulaƙanci, in kuma mai da ke abin reni, duk wanda ya ganki zai gudu daga gare ki yana cewa, Ninebe ta lalace. wa zai yi makoki dominta? Ina zan sami wani wanda zai yi miki ta'aziyya? Kin fi Tebes ne da take a bakin Nilu, da ruwa yake kewaye da ita? Rafi shi ne kariyarta, ruwanta kuma katanga, Kush da kuma Masar su ne ƙarfinta marar iyaka, Fut da Libiya suna cikin mataimakanta, duk da haka an tafi da ita ta kuma tafi bauta, aka fyaɗa ƙanananta da ƙasa, aka yayyanka su gunduwa gunduwa a kan kowane titi, aka jefa ƙuri'a a kan manyan mutanenta, aka ɗaure manyan mutanenta da sarƙoƙi, ke ma za ki bugu, za ki ɓuya. ki kuma nemi mafaka daga wurin abokin gāba; dukan kagarunki suna kama da itatuwan ɓaure, da ’ya'yansu da suka nuna, da an girgiza, sai ɓaure su zuba a bakin mai sha; dubi mayaƙanki, duk mata ne, ƙofofin ƙasarki a buɗe suke ga abokan gābanki; wuta ta cinye madogaransu. Ki ja ruwa, gama za a kewaye ki da yaƙi; ki ƙara ƙarfin kagaranki, ki kwaɓa laka, ki sassaƙa turmi, ki gyara abin yin tubali, a can wuta za tă cinye ki, takobi zai sare ki, kuma kamar fara za a cinye ki, ki riɓaɓɓanya kamar farin ɗango, kin ƙara yawan masu kasuwancinki. har sai da suka fi taurarin sama, amma kamar fara sun cinye ƙasar sa'an nan suka tashi, suka tafi, masu tsaranki suna kama da farin ɗango, shugabanninki sun yi cincirindo kamar farin ɗango, da suka sauka a kan bango a rana mai sanyi, amma da rana ta fito, duk za su tashi su tafi. ba kuma wanda ya san inda suka nufa; Ya sarkin Assuriya, makiyayanka sun yi barci, manyan mutanenka sun kwanta su huta; an watsar da mutanenka a cikin duwatsu, ba wanda zai tattaro su, ba abin da zai warkar da rauninka, rauninka ya yi muni, duk wanda ya ji labarinka zai tafa hannuwansa. saboda farin cikin fāɗuwarka, gama wane ne bai ji jiki a hannunka ba?